Masu kallon tashirin CTV Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da muke kawo ku labarai da farko ga muhimman kanin su. A cikin labaran da yau za ku ji cewa Najeriya ta ce bata ji daɗin ficewar Nijar da Mali da Burkina Faso daga ECOWAS ba. Gamayyar ƙungiyoyin farar hula ta buƙaci Tinubu ya sa dokar ta ɓaci kan tsaro. a ɓangaren labarin ƙetare kuwa an yankewa mutum sha biyu ɗaurin rai da rai saboda kisan wani soja a ghana ta fagen labarin wasanni kuwa ivory coast ta yi waje da senegal daga gasar cin kofin afirka tokanin labaran namu kenan domin samun cikakkun su daki daki sunana umar Kulsum Abubakar Ibrahim. mata masu juna biyu da tashin hankali ya yi sanadiyar haihuwarsu ba tare da tsammani ba a ƙaramar hukumar mango ta jihar plateau sun bayyana yadda lamarin ya zo musu a yayin rikicin addini da ƙabilanci na baya-bayan nan wanda ya yi sanadiyar rayuka da dukiyoyi da dama ga wakiliyar mu hadiza ahmad ɗauke da cikakken rahoton mata masu juna biyu da dama ne na ta riske su ba tare da sun shirya ba a cikin wata tattaunawar alhini da tashar Unity FM TV. Wasu iyaye mata mazauna karamar hukumar Mangu ta jihar Plateau sun bayyana cewa naƙuda ta same su ne gabanin lokacin da likita ya sanya musu na haihuwarsu wato EDD a Turanci) Sun alakanta haihuwar tasu da tashin hankali da kuma zullumi na ƙarar buddiga game da fargabar da yaƙin ya haifar musu. Malama Zainab Ɗaya daga cikin matan ta bayyana yadda ta haihu a kan hanya da kuma halin neman taimako da ta tsinci kanta. Ranar talata kawai mun yi sallah mun tashi, mun yi sallah mun koma mun kwanta. Sai kawai na ji harba harba harba harba na turko daga kan gado. Ina tashi na fito na ga jama'a gudu sama gudu ƙasa, ashe wai yaƙi ne ya ritsa. faɗuwan gaban da zan ji kawai sai na ji ciki na ya fara ciwo baya sai na kuda na kuda na kuda gashi ba wanda zai taimake ni kowa ya gudu kowa ya gudu sai Allah ya sa wata makwabciyar mu dai ta zo gudu ya ce a taimake ni a taimake ni ta tsaya kawai tana taimako na ashe yaro zai faɗo da na faɗi a ƙasa yaro ya faɗo da 'yar ba ma rezan da za a yanka cibi ce da aka samu wani tsoho ga shi yanzu duk yunwa yana damu na rabe da samu wanka ba kuma ban samu abinci ba kyakkyawan muhallin zama a taimaka mana muna buƙatar agaji wasu matan sun bayyana yadda lamarin ya riske su su ma suka haihu a waje kamar zainab Nabila ta bayyana haihuwa a tsakiyar tarzoma. Allah muna neman taimako. Ga shi abubuwan ya zo mana a bazatan. ga shi hargitsin nan ya zo masu haihuwa a gurare daban-daban inda ma bai kamata mutum ya haihu ba yana haihuwa a wannan wurin. koyon da suke haihuwa a masallaci wasu bakin titi wasu gurare ma daban-daban inda bai kamata ba don Allah muna neman taimako taimako taimako daga ubangiji da kuma mutane daban-daban don Allah a taimaka mana ba gashi ba abinci bare abin sha Allah dai ya ba mu taimako Allah kawai ya Ita ma Badiya lamarin ya kai ta ga haihuwa ba tare da ta shirya ba. Mun a tashin hankalin nan kuma har ga Allah mu lokacin aihuwar mu ma bai yi ba duk mu an sa mana a ƙarshen wata za mu aihu kuma ba mu zo mu aihu a ƙarshen wata ba sai muka aihu a ishirin da uku don haka don Allah da annabi kuma abin da ya fara sa naƙuda ya tashi shine wannan hargitsin da eh, aka fara da shi ni dai na fara da ciwon baya ne da mara ya ji zuwan jirage ne bayan sa ma ni na fara jin mara da baya ya tashi ashe naƙuda ne to kuma kowa ya wace a cikin gidan mu ba kowa sai ni kadai ne ba sai yadda zan yi ba kawai muna nan ina ta fama ni kadai, da kyan kan yaro har ma ya zo ya gaba ya fita gaba ɗaya duk ma eh, mahaifa bai gama fitowa ba sai da aka abin ya lafa tukunna mata da suka ɗan dawo gida shine na ɗan kira a waya suka zo suka dan taimaka min har ma ran mahaifan ya aka yanke Jami'an kiwon lafiya sun tabbatar da cewa matan da suka haihu kafin lokacin haihuwa suna fuskantar wasu matsalolin rashin cikakkiyar lafiya watanni farko na shayarwa. Duk da waɗannan ƙalubalen har ila yau waɗannan mata na neman taimako na magunguna da sauran agajin da zai sassauta musu halin da suka tsinci kansu na yaƙi. Hadiza Ahmad Hassan, Unity FM TV Jos. Special Guest of Honor, Lieutenant General Ma'aikatar ilimin jihar Plateau ta rufe wasu makarantun da ba a gina su akan ka'ida ba da waɗanda ba su cika sharuɗa ba a cike wato a ci gaba da tantance makarantun da ma'aikatar ke yi a jiya. Da yake bayyana cewa suna aikin tantance makarantun ne domin inganta ilimi a jihar. kwamishinan ilimin jihar a matakin sakandare muhammad inyalum wanda ya jagoranci tawagar da ta hada da ta ma'aikatar ilimi masu karban haraji jami'an tsaro da 'yan jarida ya ce wato da kanshi ya ba da umarnin a rufe wata makaranta light academy da ba a gina ta akan ka'ida ba ya baiwa makarantar smart academy umarnin ta je ta cika sharaɗin inda ya yaba wa makarantar st louis academy jos da yake bayyana cewa suna aikin tantance makarantun ne domin inganta ilimi a jihar. Kwamishinan ilimin jihar a matakin sakandare Muhammad Nyalum wanda ya jagoranci tawagar da ta hada da ta ma'aikatar ilimin masu karbar haraji, jami'an tsaro da 'yan jarida ya ce da kanshi ya ba da umarni a rufe wata makaranta wato Light Academy da ba a gina ta akan ka'ida ba. ya kuma baiwa makarantar Semat Academy umarnin ta je ta cika sharuɗa wanda ya kamata a can ma'aikatar. sannan kuma ya yaba wa makarantar St. Louis Academy Jos domin yin abubuwansu yadda ya kamata. A nashi jawabin shugaban kungiyar masu makarantun private schools wato NAPS reshen Jos ta Arewa Alhaji Abdullahi salo Malami ya karfafa masu makarantu ne a kan su je su yi abin da ya kamata. Gaskiya na farko za mu gode ma Plateau State Ministry of Education a dangane da wannan aikin da ta fito da shi. Aiki ne mai kyau da zai taimaki ɗalibai zai taimaki iyayen yara zai taimaki masu makarantu ba wai ana yi don a hukuntar da a hukunta kowa ba ne illa don a gyara tsarin tafiya game da batun ababen da ake dubawa a yayin tantance makarantun kuwa sun hada da gini ababen rubutu, ababen zama da makamantansu, haɗa da lasisin makaranta, resit ɗin gina makaranta, takardun sabanta rijista, resit ɗin haraji da sauransu. Sannan kuma a yayin tantancewar a jiya an rufe makarantu da dama waɗanda suka haɗa da All Stars Academy, Hijra Private School, Asasul Islam Private School, Quest Academy a Lusra Private School duk a unguwar Rikos. Wasu makarantun kuma aka buƙaci su je su yi abin da ya kamata inda aka samu wasu makarantun kuwa na gabatar da al'amuransu yadda ya kamata. Naku Jamilu Abdullahi Mazadu, Unity FM TV, Jos. Ta an gaida Jamilu Abdullahi Mazadu da wannan rahoton. Najeriya ta bayyana rashin jin daɗin ta kan sanarwar da gwamnatin mulkin sojin Nijar ta yi wacce ke nuna cewa ƙasashen Burkina Faso da Mali da kuma Nijar ɗin sun janye daga kasancewarsu a ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS. Ƙasashen sun ce sun ɗauki matakin ficewa daga ECOWAS ne saboda ta gaza taimaka musu wurin shawo kan rashin tsaron da ke addabar su da ma sauran ƙalubalen da suke fama da su. ma'aikatar harkokin wajen najeriya wacce ta fice wato wata ta fitar da sanarwar rashin jin daɗin ƙasar kan matakin makwabtan nata ta ce kusan shekaru hamsin kenan ecowas take aiki don wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da dimokuraɗiyya a yankin wasu kungiyoyin farar hula 48 sun yi kira kan shugaban najeriya bola tinubu ya ayyana dokar ta ɓaci kan sha'anin tsaro a ƙasar gamayyar kungiyoyin ta yi wani taron manema labarai a abuja babban birnin kasar nan a ranar litinin a makon da ya gabata ne aka kashe mutum 43 a wani rikicin da aka shafe kwanaki biyu ana yi a jihar plateau inda abuja kuma aka samu jerin sace-sacen mutane don kuɗin fansa awal musa wanda ya yi magana a madadin gamayyar ya ce mutum 2423 aka kashe a mummunan yanayin yayin da aka sace kusan mutum 1000 1872 tsakanin Mayan shekarar 2023 lokacin da shugaba Tinubu ya karbi ragamar shugabanci daga ranar 26 ga watan Janairun shekarar bana. ya ce sun damu mutuka da yanda ake yawaita sace mutane yana mai bayyana cewa farko-farkon watan janairun shekarar 2024 an samu mutum 230 sai dai kuma a baya-bayan nan rundunar 'yan sanda a abuja ta kaddamar da runduna ta musamman domin daƙile masu sace-sacen jama'a. rundunar sojin saman najeriya ta ce ta yi wa ayarin wasu 'yan bindiga ruwan wuta da ke kan babura goma sha biyar a karamar hukumar birnin gwari da ke jihar kaduna rundunar ta ce kowane babur yana dauke da akalla mutum biyu kuma ta ce ta yi nasarar hallaka su kamar yadda daraktan hulɗa da jama'a da sadarwa na rundunar sojin saman najeriya a vice marshal edward ya shaidawa manema labarai ya ce sun samu bayanan sirri ne inda suka samu labarin 'yan bindigar na kan hanyar ta zuwa ƙauyen kamfanin doka da ke kusa da ƙaramar hukumar birnin gwari ta jihar kaduna sai dai rundunar sojin saman ta najeriya ta ce bata samu cikakken bayanin sunayen 'yan bindigar da aka kashe ba. Wata 'yar Najeriya Foluminobi ta samu wata tafiya daga birnin London zuwa Lagos ta mota, tafiyar da ke da nisan fiye da kilomita dubu bakwai daga ingila miss nobi za ta tsallaka faransa da spaniya kafin shiga afirka ta kasar morocco a makon da ya gabata miss nobi ta ce ta ɗauki tsawon shekara ɗaya tana shiri da tara kuɗi da kuma tsara yadda bulaguran zai kasance ba wannan ne karo na farko ba da ake irin wannan ƙuduri na tafiye-tafiye da mota daga london zuwa wato lagos sai dai miss nobi ta ce tana tunanin ita ce makarfa fata mace ta farko da ta yi irin wannan yunkuri a nan Najeriya. Bisnobi wanda ke son tafiye-tafiye ta ziyarci ƙasa tamanin kuma tana yawan nuna tafiye-tafiyen da ta yi a shafukanta na sada zumunta. ta bangaren labarin ƙetare kuwa wata kotu a ghana ta yankewa mutum sha biyu hukuncin ɗaurin rai da rai bayan da ta same su da laifin kisan wani soja shekaru bakwai da suka gabata suna cikin mutum sha hudu da ake zargi da cinnawa sojan mai suna manjo maxwell mahama wuta a mayin shekarar 2017 a yankin Diekra OBC lamarin da ya tayar da haƙura a ƙasar. Babbar kotu a Accra babban birnin ƙasar ta samu mutane 12 da laifin kisa da hada baki wajen yin kisa da kuma taimakawa a yin kisan. Sun hada da wani dan siyasa wanda ake zargi da tattara jama'a domin kai wa sojan hari a lokacin da yake motsa jiki. biyu cikin waɗanda ake zargi kuma an wanke su bayan da kotu ta gano ba su da laifi sojan mai shekaru 32 yana wato bakin aiki a yankin da kere obc da ke tsakiyar ƙasar lokacin da mutanen suka farmasa saboda zargin cewa ɗan fashi da makamai ne yana daga sojojin da aka tura zuwa yankin domin kare wurin haƙar ma'adanai. To idan ma kuma bangaren labarin wasanni kuwa masu masaukin baki sun fitar da kasar Senegal daga kofin gasar kwallon kafa ta kasashen Afirka. afcon ɗin shekarar 2023 da ake ci gaba da gudanarwa a ƙasar ta cote d'ivoire habib diallo ne ya fara jefawa ƙasar senegal kwallo a minti na hudu da fara wasa kafin frank kesi ya farkewa masu masaukin bakin kwallo a wani bugun da kai sai mai tsaron raga da ya samu a minti na 86 hakan ya sa alkalin wasa Perry Ancho ya kara mintuna 30 domin ci gaba da fafatawa bayan kammala mintuna 30 na karin da aka yi ba tare da wani ya jefa kwallo ba. sai aka tafi zuwa bugun da kai sai mai tsaron raga inda kasar senegal ta jefa kwallaye hudu a raga yayin da ivory coast ta jefa duka kwallaye biyar da ta buga. ta kuma da wannan rahotanni na wasanni muka zo karshen labaran dami na yau amma kada ku bar kafin mu sallama da ku za ku iya ci gaba da bibiyan katittin shirye-shiryen ma kafafen sada zumunta mu da suka da Facebook Twitter Instagram dukkansu at Unity TV a madadin kowa da kowa musamman wato Bashir Musa da ta ce mana labaran sai abokan aiki da suka sada da ku ne Ummu Kulsum Abubakar Ibrahim da na karanto nake cewa ƙara sai ni lafiya bisalam labaran duniya labaru da dumi babu ɓangaranci cikin gida da ƙasashen waje. Unity